kallon mu barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci a wannan tasha ta JCC Kano daga makarantar Jamil Chiroma College of Science and Technology a cikin shirin koyar da kimiyya a Hausa ɗalibai masu kallon mu ina fata kuna jin daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shirin wanda a yau za mu koyar da kimiyyar lissafi mathematics cikin hikima da dabara kuma a yaren Hausa Ɗalibai masu kallon mu kafin shirin ya ɗora za mu je hutun takaitaccen lokaci. Kimiyya a harshen Hausa. Masu kallon mu barkan mu da dawa ina fata kun shirya tsaf don ci gaba a cikin wannan koyarwa. Za mu ci gaba episode 2B, mu tuna masu ne amma episode 2B. Rin sa muku episode 2B. Episode 2B. Za mu ga misalai. Misali na ɗaya da za mu tashi a yau shine minus 2x plus 3 plus 2x minus 2 a baka wannan a ce ma ka tara wannan yayin da aka baka wannan cikin hikima sai ka duba ka ga jinsi nawa ne da kai ina da jinsi biyu akwai jinsin mai x da jinsin marasa x jinsin mai s kwaya biyu ne akwai minus 2x akwai plus 2x wannan mai x din bashi ake bi na wannan mai x ɗin nawa ne tun da ka ganta da alamar tarawa wannan mara x ɗin plus ne da ita tawa ce wannan mara x ɗin minus ne da ita tawa ce saboda haka zan ware jinsukan x waje ɗaya zan ce minus 2x plus 2x minus 2x plus 2x zan ware jinsin marasa x plus 3 minus 2 kun ga na ware jinsukan marasa x kuma na ware jinsukan masu x to ku duba duk mai minus bashi ake bi na ne plus mallaki na ce minus 2x ina da x kwaya biyu plus 2 minus 2x ana bi na s kwaya biyu plus 2x ina da x kwaya biyu minus 2x plus 2x babu ba sai na sa babun ba ana ina da uku ana bi na biyu nan ana bi na x biyu ina da x biyu na biya babu sai nan ina da uku ana bi na biyu ina da uku ana bi na biyu idan na biya ɗaya rage nawa amma na ce ma ba sai ka sa plus ba ita kadai ce one shine amsar tambayar nan za mu tafi na biyu misali na biyu idan aka ce ma minus x plus 2 minus 2x minus 2 yayin da aka baka wannan sai ka kwantar da hankalinka sai ka ga jinsi nawa ne da kai ina da jinsi ainihin kwaya biyu akwai jinsin mai x akwai jinsin marasa x mai x ɗina akwai minus 1x na gaya muku akwai 1 anan. akwai minus 2x marasa x akwai plus 2 akwai minus 2 to zan ware jinsin x waje daya zan ce minus x minus 2x zan ce plus 2 minus 2 ka gani ana bi na x ɗaya ana bi na x biyu idan na biya ya zama minus 3x ina da biyu ana bi na biyu babu kenan zan tafi misali na uku a misali na uku za a iya ce ma ainihin wato x power 2 nan tana da plus duk ranar da kaga babu komai akwai plus a nan minus 1 sannan zan ce ma ainihin minus 2x power 2 zan iya ce ma plus 1 yayin da aka baka wannan ya karatun zai kasance in ka kwantar da hankalinka ka nutsu za ka ga cewa ina da jinsi biyu akwai x mai power 2 akwai x mai power 2 kaga 1x power 2 da minus 2x power 2 ina kuma da marasa x akwai minus 1 akwai plus 1 saboda haka zan ware jinsin x waje daya zan ce i have ina da x power 2 minus 2x power 2 ina da minus 1 ina da plus 1 saboda haka ka duba ka ga wannan x din tawa ce akwai plus 1 a nan gani ne ba a yi plus 1 kaga plus 1x power 2 minus 2x power 2 amma 1 ta buya plus ta buya amma ka kaddara suna gun ka gani ni da nake da x power 2 kwaya ɗaya ake bi na x power 2 guda biyu idan na biya bashi ɗaya ce za ta rage min x power 2 amma fa bashi ce x power 2 ɗin da za ta rage bashi ce saboda wannan tawa ce in na biya kaga biyu ake bi na na biya da ɗaya zai wannan minus ɗin yana nufin wannan x factor ɗin da ta rage bashi ce nan kuma ana bi na ɗaya ina da ɗaya babu kenan wannan ita ce amsa sai na hudu na hudu za a iya ce mini minus x power 3 plus 2 minus x power 3 minus 2 shi ma jinsi biyu ne da ni zan ware jinsin masu x da jinsin marasa x minus x power 3 minus x power 3 gashi dukansu wannan plus ne plus x power 3 nan kuma plus 2 minus 2 kun ga na ware masu ƙaho ukun nan masu power 3 na ware minus x power 3 gata plus x power 3 gata sai plus 2 gata minus 2 gata ana bi na x power 3 ina da x power 3 babu kenan ina da bi ana bi na bi babu kenan babu ba din gaba ɗaya babu saboda haka babu ita ce amsar okay so saboda haka yanzu zan tafi misali na biyar misali na biyar za a iya ce ma x power 2 minus x plus 2x power 2 minus let's say x shi kenan yayin da aka baka wannan in ka duba za ka ga kana da x jinsi biyu ne akwai x mai power 2 x mai power 2 akwai x kuma waɗanda ba su da power to ka ware x ɗin masu power wannan jinsin ta plus 1x power 2 ga 'yan uwanta nan mai power 2 saboda aka sai ka ɗauko su ka ware su waje ɗaya plus ne da wannan ba sai ka sa shi ba sai ka ɗauko plus 2x power 2 ɗinka plus 2x power 2 plus 2x power 2 na ɗauko sai wannan ba ta da komai sai minus ɗauko ta da minus ɗinta ba ta da komai sai minus ɗauko ta da minus ɗinta sai ka ce ina da x riɗi biyu ko kuma x power 2 plus 2x power 2 abin da zai bani 3x power 2 nan kuma minus x minus x zai bani minus 2x a nan fa ba zai yi ba dole wannan ita ce amsar mu saboda jinsukan ba ɗaya ba ne wannan power 2 ce wannan power 1 ce ka gani kuma ɗebewa ne a tsakani saboda haka wannan ita ce amsar za mu tafi misali na shida misali na shida za a iya ce ma 1 minus x minus x a baka wannan minus 1 ka gani a sauƙaƙe idan ka kalli wannan karatun za ka ga jinsi biyu ne da kai akwai marasa x akwai masu x daidai yake da ka ce 1 2x 1 saboda wannan dama a saiti suke na huta a wannan ba sai ne collecting like terms ba wai na ware waɗanda suke jinsi ɗaya ba sai na ware waɗanda suke jinsi ɗaya ba a jere suke shi yasa na ce ana bi na x ɗaya ana bi na x ɗaya duka s biyu ake bi na shi yasa amma a daidai nan zan ware jinsi ɗaya zan ce to wannan ita wannan ta da wajen yan uwanta amma ka san wannan plus ne da ita sai zama plus 1 minus 1 wannan plus ne da ita wannan minus ne da ita wannan mai plus ɗin ga ta na ɗauko ta wannan mai minus ɗin ga ta na ɗauko ta ka gani ana bi na ɗaya ina da ɗaya ana bi na ɗaya babu ina da ɗaya ana bi na ɗaya babu a ƙarshe zan ce minus 2x shine amsar mu wannan kenan to ɗalibai masu kallon mu ina fata kuna jin daɗin kasancewa da wannan koyarwar tamu daga tashar JCC Kano a cikin shirin ki koyar da kimiyya a Hausa kafin shirin ya ɗora za mu je hutun takaitaccen lokaci duniya a harshen Hausa. Masu kallonmu barkanmu da dawa ina fata kun shirya tsaftan ci gaba cikin wannan. A wannan misalin wato za mu shigar da bracket. amma kafin mu shigar zan yi bayani akan menene bracket ku kallo mana nan zan yi bayani akan wannan bracket me amfanin wannan algebra kalle shi da kyau wannan mota ce a tafiyar lissafi mota ce a tafiyar lissafi zan baka misali a ta je kantin kwari ta so biyu hajiya b ta je kantin kwari ta so biyu a <laughs> taso biyu b so biyu ya musu nauyi ba za su iya ɗauka ba me za su kira ɗan a daidaita sau ko kuma mai hais ko mai mota ko mai kurkura suna kiran shi bracket kenan ya zo me zai zai ɗauki wannan ya ɗora tun da bibi ne adadi ɗaya ne zai ɗora ɗaya kan ɗaya a za ta shiga ta zauna da b zai ta gudu da su idan ya zo zai sauke su zai ɗauki a ɗin farko zai ɗauki biyun farko ya ba a ɗin nan zai ɗauki B ta biyu biyun ta biyu ya ba B ɗin nan shine amfaninsa sa. haka duk sanda ka ga bracket in ka ɗauki na jikinsa ka ba 'ya'yan cikinsa shi kenan amma dole in ka ba wannan sai ka ba wannan biyu kuma da sau za ka ba su ka ce 2 times a 2a 2 times b 2b 2 times a 2a in baka ba b ba ka aikata kuskure 2 times a 2a 2 times b 2b haka ake shine bracket saboda ainihi dama kowace tana da shi suka zo suka shiga ciki to in za su fita ba sai ka ba kowa nasa ba a haka karatun yake ina fata kun gane so yanzu za mu fara bayar da misalai let's say number one za mu iya cewa 2a ko 2x plus 2 2 into bracket x minus 2 minus 2x minus 4 a baka wannan minus 2x minus 4 a baka wannan kaga a cikin karatu na bracket ya zo babban abin da zan yi shi ne in ce bracket ya tafi bracket zai ce ma zan tafi amma sai ka ɗauki na jikina ka ba 'ya'yan cikina da sau kana haka bracket ya tafi 2 times x 2x ga minus 2 times 2 4 wannan ba a cikin bracket suke ba kawai su sako 2x ta sako minus 4 ta sako ka lura da karatun nan bracket min zai tafi idan har na ɗauki na jikinsa abin da ya zo a jikinsa na ba 'ya'yan cikinsa da sau shi zai tafi sai na ɗauki tudin nan na ce to ks karbi sai ta karba k ma b karbi sai ta karba ta zama hudu tun da da sau 2 times x 2x 2 times x 2x ga minus ɗina ya sako 2 times 2 4 2 times 2 4 bracket ya tafi ku kuma da ba a cikin bracket kuke ba na sako da ku sai in zo in kalla waɗanne ne 'yan jinsi ɗaya akwai 2x mai plus akwai 2x mai minus zan ware su waje daya zan ce 2x minus 2x sai minus 4 minus 4 ka gani ina da s guda biyu ana bi na s kwaya biyu idan na biya babu kenan ana bi na hudu ana bi na hudu kaga duka takwas ake bi na duka wannan karatun ga makoma sana. minus 8 zai zama saboda haka zan tafi misali na biyu a misali na biyu za a iya ce ma 3 into bracket x 3 into bracket 2x plus 2 let's say minus 6x minus 5 a baka wannan yayin da aka baka wannan kana ganin bracket ka nutsu kar ka firgita ka ɗauki ta jikin bracket zai gaya ma ka nutsu ka ɗauki na jikina ka ba 'ya'yan cikina da sau ni na tafi kana haka bracket zai tafi kaga ta jikinsa uku ce 'ya'yan cikinsa akwai 2x akwai wata plus a nan ka sani akwai plus 2x akwai plus 2 to ka ɗauki ta jikin nasa ka ba 'ya'yan cikin nasa 3 times 2x 6x plus 3 times 2 6 bracket ya kama gabansa minus 6x ta sauko minus 5 ta sauko so da sai ka ware jinsukan x daban sai ka ware jinsukan marasa x daban masu x akwai plus ka sani akwai boyayya plus ana plus 6x ga minus 6x ka ɗauko wannan ba sai ka sa plus ɗin ba wannan minus 6x ɗin ka ɗauko ta ka gama ware jinsin masu x shine ka ji ana collecting zalactam collecting zalactam ko a ce ma ma'umarni a ce collect zalactam to a hausa jinsi ware jinsi ɗaya waje ɗaya shine collecting zalactam na ware jinsin x jinsin x na ware su jinsin marasa x gashi ina ware su plus 6 minus 5 Sun ce ina da x shida ana bi na x shida ina biya babu ina da shida ana bi na biyar ina biyan bashi ɗaya ce ta rage misali na uku zai iya yiwa ya zo min a haka 2 into bracket x plus 2 ya zo min plus ainihin into bracket 2x plus 4 a baka wannan bracket biyu ne wani yana ganin wannan hankalinsa zai tashi ya ce subhanallah ya ga wasu bracket guda biyu ya zai nutsuwa za ka kowane bracket zai ce ma idan ka ɗauki na jikina ka ba 'ya'yan cikina ni na tafi in ka ɗauki na jikina ka ba 'ya'yan cikina ni na tafi Biraken na biyu ma zai gaya ma to biraken na farko me a jikinsa biyu kana ba 'ya'yan cikinsa da sau shi fa ya tafi sai ka ɗauko ta jikin nashi 2 2 times x 2x 2 times x 2x minus 2 times 2 4 2 times 2 4 wannan kenan kaga ka sallamu bracket na farko sai bracket na biyu da me zaka me shi ma bracket na biyu zai ce ka ɗauko na jikina ka ba 'ya'yan cikina ni zan tafi to wannan me a jikinsa wa duk ranar da kaga bracket babu komai akwai wa ka lura duk ranar da kaga bracket babu komai a jikinsa akwai wa gani ne ba a yi saboda aka kaddara da wannan sai ka ce ka sauko da tarawarka 1 times 2x 2x plus ɗinka 1 times 4 4 kaga duk ka sallamu bracket din wannan bracket din ka fasa shi ta hanyar ɗaukan bi ka bubbugawa 'ya'yan cikinsa wannan ma ka fasa shi ta hanyar ɗaukan ɗaya ka bubbuga wa 'ya'yan cikinsa ya tafi saboda haka sai ka ware jinsin x daban jinsin marasa x daban shine collecting the like terms kana da 2x plus 2x sai ka ware minus 4 plus 4 kaga ina da x biyu ina da x biyu duka ya kake ya zama 4x ana bi na 4 ina da 4 ya zama babu wannan kenan saboda haka masu kallon mu ina fata kuna jin daɗin wannan darasi kuma za ku ci gaba da tarawa da mu a JCC Kano daga makarantar Jamil Chiroma College of Science and Technology Kano kafin shirin ya dora za mu je hutun takaitaccen lokaci kimiyya a harshen Hausa masu kallon mu barkan mu da dawa ina fada ina fata kun dawo tsaf don ci gaba da bin mu a cikin wannan koyarwa ce za mu tafi misali example roman 4 a wannan misali da zan yi to a wannan misali akwai wani abu da nake son ku gane shine ainihin yin sauwa tarawa da tarawa plus times plus plus minus times minus minus plus times minus plus minus times plus plus to idan baka gane wannan ba a nan za mu sallama da kai in ma kana ganewa yanzu za ka daina ganewa amma ka tsaya ka gane wannan abin da zan yi ma zan yi wani abu da hausa da dabara duk mai plus ka kaddara masoyinka ne duk mai minus ka kaddara makiyinka ne sai na ce ka kallo zan yi wani analysis ne saboda haka ku kallo zan fitar da wani karatu ne duk mai plus ka kaddara masoyinka ne a yau kuma plus da minus za su tashi a masoya da makiya plus masoyi minus maki to sai ka ce masoyin masoyinka menene shi masoyinka masoyin masoyinka masoyinka makiyin makiyinka plus minus minus masoyin masoyinka masoyinka makiyin makiyinka masoyinka masoyin maƙiyinka maƙiyinka maƙiyin masoyinka maƙiyinka ya wannan abin ya fita ku tsaya ku lura Din me plus masoyinka ne din me minus maƙiyinka ne plus masoyinka minus maƙiyinka to kallo masoyin masoyinka menene shi masoyinka maƙiyin maƙiyinka ai masoyinka ne masoyin maƙiyinka maƙiyinka maƙiyin masoyinka maƙiyinka wannan kenan saboda haka dole ka gane wannan karatu hanya ta biyu kuma mai sauki da za ka gane shi ne idan iri ɗaya ne to fa plus idan iri ɗaya ne plus idan iri ɗaya ne plus idan sun saba minus idan sun saba minus kowa ya ce in ka haɗa positive da positive ba abin da zai faru in ka haɗa negative da negative ba abin da zai faru amma idan ka kuskura ka haɗa positive da negative ko negative da positive za ka ga me zai faru tarritsi za ka gani shi yasa positive da positive positive negative da negative positive amma da sun saba kawai negative wannan kenan to saboda haka yanzu idan baka kallon wannan ba za ka iya gane misalan mu na yau saboda haka yanzu zan tafi misali na farko zan ce ma minus 2 into bracket minus x sannan zan ce ma minus 2x a baka wannan misali to a nan fa sai ka yi sau tsakanin minus da minus sai ka ce makiyin makiyinka masoyinka minus times minus plus 2 times x 2x wannan kaga bracket din nan iya minus x ya dauko kuma ya ce in zai tafi ka yi sau ɗinsa da na jikinsa kaga da na ɗauko na jikinsa minus 2 na yi sau da minus x na fara cewa minus times minus i plus zai bani kun ga 2 times 2 2 times x kaga 2x ya bani wannan ba a cikin bracket suke ba sun sako kun ga ina da x biyu ana bi na x biyu babu kenan kun gani zan tafi misali na biyu aka ce ma minus into bracket minus x minus x minus 2x a baka wannan shi ma cikin kwanciyar hankali ka nutsu bracket kake son ya tafi bracket zai ce ma idan kana son in tafi ka ɗauko na jikina ka ba 'ya'yan cikina cikin nutsuwa sai ka ce minus times minus plus 1 times x ya zama x sai ka ɗauko minus 2x kun gani bracket ya tafi minus times minus plus 1 times x x ga minus 2x ya sauko to ina da x ɗaya ana bi na x biyu me zai baka minus x ga number 3 minus minus x plus 2 plus 2 a baka wannan Burin ka bracket ya tafi bracket zai ce ma in ka ɗauko na jikina ta ba 'ya'yan ciki na zan tafi na gaya muku kaga bracket babu komai ne da shi bracket ba komai ne da shi sai ka ce minus times minus plus one times xx minus times plus minus one times two two, sai ka sako da plus two. kun ga a nan iya bracket ne tafi minus one ne minus times minus minus times minus plus in farko ne ma ba sai kasa ba, nan ma plus ne ko so ina da x daya ana bi na x biyu nan ma plus ne amma ba zan sa ba dan ka sa ba minus times minus plus 1 times x x minus times plus minus makiyin masoyinka makiyinka maskiyin masoyinka makiyinka 1 times 2 2 kaga 1 din nan na ba wannan na ba wannan sannan na sako da plus 2 saboda haka anan ga x dina ana bi na biyu ina da biyu in na biya babu kenan ita ce ka ta ƙarshe za mu tafi misali na gaba misali na hudu misali na hudu don aka ce ma minus x minus minus x plus 2 minus 2 a baka wannan a nan bracket ɗin ka tsake yake wannan minus x ɗin ba a cikin bracket take ba ba a jikin bracket take ba saboda haka ka nemo min bracket kun ga bracket nan shi nan daga nan zuwa nan a cikinsa akwai minus x da plus 2 a jikinsa akwai minus 1 minus 1 ita ce a jikinsa a cikinsa akwai minus x da plus 2 to zan fasa shi da minus 1 zan fasa shida, minus one. wannan ta sauko ba ta ita nake ba ta bracket nake sai in ce minus times minus maƙiyin maƙiyinka masoyinka one times x maƙiyin masoyinka maƙiyinka one times two, two. wannan ba a cikin bracket take ba kuma ba a jikin bracket take ba ta sako saboda haka in ka kalli wannan karatun zaka ga ana bi na x guda ɗaya ina da s guda ɗaya idan na biya babu kenan ana bi na biyu ana bi na biyu duka hudu ake bi na ɗalibai masu kallon mu ina fata kuna jin daɗin wannan daras daga makarantar jamil Chiroma college of science and technology a cikin wannan tasha ta jcc kano tare da ni jamila abubakar ciroma ina fata za mu haɗe a mathematics episode 2c